alaji na haka sa na ji kunya wallahi a a a maryam ba komai wallahi tallahi ai shi sha'anin rayuwa dama ba a taba ba a taba samun an da ta ba sai an hautuna <laughs> haka ne alaji alaji gashi soyayya na ta tafiya a hankali a hankali <laughs> alaji ai da kike gani na nan ni mutum ne mai hakuri sauka ta qur'ani 46 sai dai alaji kai hakuri rashin kunya oh ah, ba komai kake da mu wallahi ba wani abu abin da ya kawo ni eh. maganar shirye-shiryen auren nan to ki je duk abin da kika san kina bukata a maganar aurena da ki eh. to ki rubuto min shi a takarda a alhaji ka ce da rashin kunya na ya ja min alhaji da na yi asarar wannan dimbin dukiya karki a a ba komai wallahi tallahi na yafi miki wallahi da na yi asara karki karki damu to na gode ba matsala ba matsala Allah ya sa ba matsala ba kin kasuwan ne sai na dawo Maryam Maryam. Na'am. Maryam abin da isa ne kirki. Kamar da kika san tsari na. An amince da mutum yake akan hanya ko ta waya ko ne yanayi ce zai yi magana ke. So, wani alhaji da ke gaba ne. da izini na ya zo wajen kitan sai da muka fara magana da shi game da shari'a ta to amma idan ke gani ya kwanta miki a rai ina son shi sai dai kuma wani matsala da wani an gaya min cewa matan shi tana da fitina da kuma tashin hankali ne gaskiya kawai shi ne da kuma zaman aure zaki kamar da ita mata saboda haka ba wai matsala bane ki zauna gidan aure tare da kishi. amma baka fahimce ni ba amma ba da ta hanyar da za ka fahimce ni gaskiya baba ba na son alhaji domin shekaru na yi karanci in zauna da shi alaji yana gudu ba fa laifi ba ne kira budurwa ki aure mutum da yake da ciji shekaru shari'a addinin musulunci Bata hana haka ba hasali ma dai akwai wasu alfanu da suke faruwa a cikin irin wannan auren da yawa a cikin yan mata da yawa a cikin yan mata 65 a cikin dare har da ciki a yanzu sun fi sha'awar sa auren magidanci wanda yake da mata akan sa auren saurayi saboda matsalolin da ake samun kudin saurayi wanda bai san mutuncin ya mace haka kawai ɗauka zai kamar wata jan bakin wacce daga dama ita ɗauka zai sa a jikinsa duk lokacin da ya ga dama kuma zai canja ki zai canja ki ba abin da yake zai masa zafi ba gudu zai duniya ta zafi shi ba ba abin da ya masa zafi ko lokacin canja ki ni dai kawai a yi hakuri a gani saboda cikin waɗanda suke zuwa mu gaskiya akwai daidai na yan na yara zan yi kokarin kawai ina na so na turo ma guda ɗaya kuma amma ni ba na son yanzu dai ki nema daga a cikin samarin naki da suke sanki to ki kokari ki waro mun kamar da na sha gaya miki zama ki a gabana ba fa titi ba ne ban aure da ke ba kuma yin auren nan auren ki yana neman ko na ma a tashe yake a gida an riga an gaya min akan cewa lalle lalle sai dai na auri alhaji ko na auri alhaji ko kuma na bar gidan to ni wallahi da na auri alhaji na ummace na bar gidan na ba da na auri alhaji gara na koma gidan kakata da zama ni yanzu can zan koma da zama gana ya za mu ci karan mu babu baka abin da nake so ka fahimta tuntunin kenan ka kika fahimce ni gaskiya ne ka kike burge ni mm. ba da ma zan sai ma ko to sai yaushe jibi ko ba matsala a gaida gida sai ni ma duniya gaba ɗaya na gaji da ita wallahi kamar ya ka rasa yadda za ka yi wallahi tallahi saboda garin kawai da ake ciki to ban gane gari yadda ake ciki gari kawai ciki to ni dai ya maganan kudin anko kudin anko eh kudin anko Kure biki yanzu ma magana da nake miki fa irin halin da nake ciki fa. Ka sa na fara dariya ashe yaƙi ne menene ma'anan baka eh, eh, eh, me ma ka ce? Maryam wallahi wallahi kin ji daga Allah ba wani. Kin san yanzu wani lokacin aka fara ruwan sama sai ai sati ma ana ruwan sama ba dauke ba. Eh haka to ai ban gane ba ne. Wani wajen ma kana zuwa zaka je ka tira an riga ka. wani wajen kuma da ka je ma bashi za a karba ka fito min a mace tun da nake miki ma yanzu haka ma da niyya ta ma zaki je na fara miki wallahi yanzu da niyya ta ma an ce miki ko da 200 ne dan Allah ki ara mu me kace haba maryam ban gane haba maryam ba kwantarin uba kana nufin dai babu yake nan babu ma me kike nufi ha wata guda dubu biyu dubu biyu kamar dubu biyu ki bari zan miki kokari bari na gaya maka abin da baka sani ba wallahi wallahi wallahi wallahi Allah kenan ko to na rantse da girman Allah na sake kallon ka kofar gidan ubana ni na san matakin da zan dauka akan ka barka jin gaya maka ni na san matakin da zan dauka kin san da ina da shi zan miki haka ne ko Maryam Maryam sabtu a karan nan ba ina cikin gidan nan sai kai ɗayan dare ki fita gidan gwaro kike so wani irin biki ake yi ba za a dawo cikin gida ba sai karfe ɗaya kina jin yin magana yan kwamitin unguwan nan sun kafa kahon zuka a kanki Allah ne bai sun kama ki ba amma sun tako kafas amma sun tako kafas su ji jinna sun yi magana ki a gaba na akan cewa tunanin ya wace ya wace da makota su nemi kukan a cewa ki bata musu yaya wani irin bala'i kike so ki jawo mun ne mare ma cikin da idan ke fita kula da kanki ba kamar inda na gaya miki ke mu rayuwa ce ba ki rike maricin ki da Allah ubangiji ya dora miki ba duk maganar da na gaya miki baki amfani da ita wasi watsi da ita ne isa kike san ne ki haifar mun da bakin ciki a cikin zuciyata mai ya kike so abadan Allah kai ka bani ce wallahi kawata ce kuma tana da muhimmanci a gurina don Allah magana da mana wallahi ba za ki ji ba wallahi ba za ki ji ba izini ba in kika sa gaba kika ta alhaji wannan tun kafin in rabu da kai eh. tun kafin in sadu da kai alhaji eh. muke tare da shi eh, kaga bai dace a ce in fige shi lokaci guda ba alhaji daga cikin zuciya na kamata yi in yi a hankali a hankali alhaji kaga kai aure na za ka yi eh shi kuma kawai dai muna tare ne to kuma alhaji kaga in nace zan mai kura da sauri haka zai iya mana asiri alhaji kariya wannan wannan bai sai mana asiri ba shi din banza shi din wafi alhaji kana wasa na fasa yin hirin ma shiga gida alhaji kuma daga zuwa shiga gida ke baki san wannan yaran bane a gidan alias in yanin garawa ba ko kula ba yi ba ta ko kula ba yi daga ina kama an wunno ki ai tunda ke ganin a fajajan eh. Ya san abin ya girmama menene mijinki riyal aini eh. na ganshi yana zance ke magana mata kan kama ta nuna sai da na tsaya na ji kyas kyas kyas din maganar aure zai fara ke amma ba shi ita ni kuma kin ba zan zauna in ci amana ki in ji maganar nan ba ban zo na sayar miki da jarida ba to kina nan kin zauna a gida ke kina ta aure kin saki lebe da sale ba iya nan sai dai ki ji huda kin san yarinya sai in kai ki har tsakiyar ɗakin falon uwarta sai da na je na ga uwarta wata mamuna da ita to kin ga abin da nake so da ke ki je ki nemo min sunan yarinya ya sunan ubanta ya sunan uwarta daga ina take ina ne gidansu ina ne wasu waye danginta sai ki so ki faɗa an gama na eh, tafi ga mutum in zai yi abu yayi abu da shaida ko ba haka ba na gode ƙawata, Allah miki albarka kai tun babu za uban nan subhanallahi aure zai yi ni za a cewa amana aure kanya ba ƙarya ba ne dan gidan uban wa yake dan gidan alhaji adamu ne saboda ka dan gidan alhaji adamu ne sai ka zo kofa na kake zance da ƴata ba tare da na ya maka izini ba irin wannan iskanci da irin wannan wulakanci da tantirancin da ake yi a can wasu wuraren shi da za ta kusha kashi irin abin da ake aikatawa wanda shari'ar musulunci ba ta amince da shi shi ne za a kawo shi a kamun ƙofar gida na a zo a yi magana da yata ba tare da na sani ba ban san za a zo ba saboda lalacewa da iskanci da fitsarin cewa kake rike dalanta yata a ƙofar gida zo ki fushi ban yadda kai magana da yata akan hanya ban yadda kai magana da yata a waya ba ka isa ka tare yata kai magana da ita ba idan kana son ta sai ka turo iyayenka su zo su yi magana da ni sannan in ya so daga baya idan da gaske ne kana son yata ba iskanci ne yake kawo ka da jan hankali ka san ka lalata mata rayuwa to maza ka turo uban naka alata zo yi magana in kuma baka turo shi kun yi magana da shi akan magana aure kai da ita ba ka sake na sake ganin ka a kofar gidan nan duk abin da ne maka kai ka sake sanin kowa irin tsarin da nake da shi a cikin gidan nan irin shirin da nake shi a cikin gidan nan irin tsari na addinin musulunci da shirin addinin musulunci kin fi kowa sani duk irin tsarin da nake muke da zan shirya ki ki zumun dore kirki babu abin da ban yi ba kuma a kansa nake amma lokaci ɗaya kika yi watsi da abin da na gaya miki kika kira wani ɗan tasha ƙofar gidana ya zo yana rike gelanki kuma idan mai na kai yanzu wannan abin da take yi maryam kin kyauta to abin da nake so ki nutsu ki dawo cikin hanyar ciki ki saurari abin da zan gaya miki wannan abin da zan gaya miki tamkar rubutu ne a cikin dutse wallahi in kika tsallake ɗaya daga ciki sai kika kuskure ki yi maza ki nemi mijin irin wanda shari'ar addinin musulunci ta yi izinin a nema a aura saban wanda kike son zaki aura yanzu kar ki manta ce ke maraimiya ce uwarki ta faɗa ta mutu ba ki da kowa a duniyar nan da yake kusa da ke in bane kuma ka ban so cikin gidan nan na kawo ta zama madadin mahaifiyarki to ki ji tausayi kanki ki nemi miji maza ki aure idan a rayuwarki biki aure ba kuma biki aure wanda ki dace ki aure ba wallahi ba za ki farin ciki a duniya ki ta lahira ba ba za kuma ki farin ciki a lahira ki ba na ki to ki kokari ki ɗauki irin wa'ina maganganun da na gaya miki ki aiki da su idan kika fatali da wannan maganganun da na gaya miki ba baki ne miki ba wallahi sai kin gaba daidai ba insha Allah ba ka zai fara faruwa ki rubuta ki aji ko na faɗi ko na mutu in kika saba magana ta sai kin gaba daidai ba babu mutumin da zai saba magana iyayensa sannan ya ce rayuwarsa ya gani Na gode abba insha Allah zan yi kokarin gyara. Wanda ne za ka fita ba. Waje mana. Waje ina. Bakin kasuwa mana. Wanda kasuwan? Ina sabu zuwa mana. Da Allah malam kai rufe mana baki an ce maka ban san abin da munafincin da kake kukullawa ba na san komai malam na san komai na san inda kake zuwa zan je kake zuwa malam na san komai. an faɗa min komai na san komai to bari ne gaya miki da ina ma da nufi in miki ma eh aure ne zan yi shi ko ke in sharafa kike ana sha miki ruwa eh. sai a manta shi gidan nan ai ko sai na yanka ka eh yanda ka san za ku raƙumi haka zan dusa sa maka wuya wuka a wuya to eh to to za a yi biyu za a yi biyu kamar yaya ki yanka ni in yanka ki ta ina kai da ka riga ka kara gaba ta ina za ka yanka ni mutane zan dan dan dan fuka ni ko fuka ta ina munafiki algunguni an bar na nan da da fama da tuwo tuwo tuwo miyan kuka ba ko sisi sai dai yawo gantali bagal bagal bagal zuwa gidan yan mata wallahi kana auro ta sai na ma masa wuka Thank you. magana auren nan dai shi nake gaya miki kullum kuma ki kwantar da hankalinki ga man da mantakewa ke da matata babu wani abu ke sake jikinki kowa zaman kansa zai yi alhaji ya eh? ka riga ka san ni ba ni da matsala eh. saboda dama ka riga ka san tun farko ina son ka alhaji na yarda ni iya abin da nake tsoro eh. kawai halin matanka alhaji ba na son tashi hankali ina ruwanki da ita kowa zaman kansa zai yi ba ke ba ba ruwanki da ita dama ni ita ce damuwa na amma in dai za ka yi settling din komai to in dai akan wannan ne sake ciki yanzu zan tashi me kike bukata to bari in tashi je gida a gwamnati naira miliyan biyu miliyan biyu alaji ko ce kadan ko ta yawa ah, alaji ban taba rikewa ba to ina aure ki kullum sai na baki miliyan goma Allah na gode maka da ka haɗa ni da babban mai kuɗi a a a yanzu kwari zan zan je ɗebo kaya to alaji to kenan Allah ya tsare koma ban gane koma ba waje me halin dukanka zan ma in yi ma lugu-lugu da wannan muciyar mu mun san yadda ake yi da maza irin ku masu biye-biye a shi ne ce ta abuja zaki min kenan kwarai kuwa to shi kenan ba ku kun ka kawo watiya ai da kai min musu da duk sai na sauke maka hakoran bakinka ka kaf washi ke nuna na zuba maka idanu haka kawai tun da baka farta ba kana zuwa ta wasu ɓangarori kana yin zance da ita kama inda na hana saboda haka ka gaggauta yin kukan tsarki ka fita daga sha'anin maryam kawai ɗaya in kuma ba za ka iya ba to ka turo min mahaifanka ma'ana wakilanka da za su iya neman maka auren ta yi magana da ita in yi so ka biyo hanyar da zan baka ita na yi wa iyayen na magana ta su kai wani isa aure wata kuma in bari da yake so a mana akwa ko nan da ɗan shekara biyu ne ba wannan magana da kake gaya min abin da take nuna raina min hankali kake kana nuna ni ba dattijo ba kuma kana nuna cewa ni mutumin banza ne kake magana cewa yaya za a dubi saurayi kamar ka a ce bai isa aure ba kuma in saurara maka har shekara biyu kamar maryam ta zauna ba ta aure ba zaman shekara biyu tana jiran ka to abin da kake nufi kana son ban maka ita ne ka lalata ta sai bayan ka lalata ta sannan sai ka kunta ka je ka nemi wacce ranka kake so shine mun to idan baka yi hakuri ka bar maryam to wallahi bazan zuba maka idan ba zan kai karaka zan kai ka wajen mahukunta su shiga tsakani na da kai ita so amma shi ka bari ma dai zan je mu mahaifin naka ne magana idan kai ba za ka iya magana da shi ba ni zan yi magana da shi domin wannan magana da kamar ta cewa baka isa aure ba ba mahaifin mahaifinka bace babu mutum ma abocin hankali zai faɗi wannan magana ya ce kai baka isa aure ba ko kuma yarinya kamar maryam a zuba mata idan mamakin abin nan tunda ta fara wannan tsohon ya fara zuwa wajen ta anya tsohon wannan ma kai wannan tsohon ma batun ma abubuwa ne mata asiri san wannan tsohon tsohon banza bane gidan wasan mu ba in karfe 12 na dare ma zan ganshi a gidan wasan mu yanzu ke dan Allah duk irin ɓata lokacin da ne a nan baki fito ma kin bani hakuri ba sai dai kawai ki fito cikin ɓata rai ki ce kina ji na ni fa kin ga Maryam na fuskanci tun da wannan tsohon ya fara zuwa wajen ki kika fara juya min wa ko da yaushe sai dai ki nuna min cewa ai wannan tsohon kansa zaki me zaki me zaki amma shi nan duk lokacin da zan zo yanzu na fuskanci cewa ma gaba ɗaya ma ba mata tawo kike ba me ya haka ka kika fahimce ni akan wannan tsoho da kake ta magana a kansa rana a nan kofan gidanmu na gaya maka cewa wannan abun da yana magana da yayi magana na fito na gaya maka wannan tsofan ba dan Allah nake son sa ba dan abun hannunsa nake son sa amma ka kika fuskance ni ko dai da yaran chainanci kake so in fara maka ne ko da yaushe magana da kike min kenan ko da yaushe amma kuma kullun zan kunku tare da shi ko ba wani lokacin zan kira wayarki in kira wayarki kawai kina busy kina busy da wa kike waya ba mu wani arziki amma kai gashi nan arzikinsa a jikinka kai gwari kike so zaki min ce. sannan kuma abin da nake nema a wurin shi ba a kowa nake farauta ba a kai nake farauta saboda wannan kuran da kake tura ta ni kai na so nake kabar ta amma kwata-kwata ka kika fahimce ni shikenan na gode rayuwanka akwai gyara kudi fa kudin to ni. kin ga naji naji amma ki san irin kula da zaki ringa kuma ki san duk wankan da zaki ringa masa ya har yanzu na ga kamar kun sun mu'amala da Allah babu kai babu babanta ne kai ko kuma kanin mahaifinta ko menene ni dai girma na bai kai in raba ku ba to ai ban san ɗaya da ni ban taɓa ganin bata gaya min wani jinsi tsakanin kai da ita ba ba ruwan ka da ko mai na ta ni ni dai gaya maka ne ba kai ba ita kure shikenan bisa shari'a shikenan shine na haka ma baka baka amince ba to ta yaya zan wannan ɗinka me ke da na gaya maka gaya min dalilin me ya kare ku kare da ita ban da na kyan gaya maka karka kare min wannan an amma na gaya maka karka an amma an da tsine ma kafan kafan kafa sau na abu ah kaji dan dan mun mutunci bana ba ku kan kan uwar ka ce ita yarinya rasa me kake nema a duniyan nan malam na rasa na rasa wani kwaɗayi ne yake kwasan ka yi ai zan kai ka oh. ga aisha gani oh. zankala zankalan yan mata mata ne allah ya hore maka ga mu ba kazanta oh. wannan dan farfarin dai kuma gashi Allah ya hore mana to ka faɗa min wata bura uba kake nema idan kin ga namiji yana kokarin ya sake aure aha to an ki zama lafiya ne na gane inda ka nafa ga wannan majalisar cin tuwon daren nan sai ka daina zuwa wurin hira tare da nake zuwa eh. saboda me saboda zan dinga kulle kofar gida ana kiran sallah zan makawa gida makulli in kulle nan ake koya maka duk wannan kala kalan tsiga tsigan iskancin nan ka haƙura da matanka bi mai shinka tuwo da miya da nama da yaji da man shanu duk man ishe ka yanzu kenan araban da su kenan gwarai kuwa ai daga nan ake jan ka zuwa zance a haɗa ka da wannan a haɗa ka da waccan an gama shi kenan to mm, an gama ba matsala ba matsala yana da ka dawo ki wani dan wake an jima a'a dambu. yau ma da yin wannan kwana da yunwa ka taba kwana da yunwa a gidan na ko naga ko baka bada ko zizi ba ne nake badawa a jiya ko jiya ba ai ba sam sam eh ga kuɗi uwa ya kashe ka amma sai rowa rowa ta yi maka cindo a wuya saboda bakin kishi irin naki eh. ganin ko wannan kai wata ko a kana tayawa ma ba wai ko ba to to shikenan eh ba ma ko ba kana tayawa na san komai Maryam! Zo na. Ina za ki kuma yanzu? Zance za ni kofar Maryam, ba yanzu Sadiq ya tafi ba. To kuma da kika ce ke ma Sadiq, Sadiq ya kama hanyar sa ya tafi. Wani ne ya zo shi kofar gidan yanzu yake tsaye. Maryam, wannan shine gyaran halin naki da zaki mu me nake yi kaka me nake yi dan fita da nake yi nake zancen ma bakin ciki zaki mu yanzu yanzu ba daga gurin sadin kike ba kuma yanzu sai ki ce min zaki kuma zuwa zance dan fita da ni fa budurwa ce fa kuma ta aure ba ni fa budurwa ce fa maria. na kin ga dan Allah dan Allah kin ce za ki gyara hali yanzu wannan shine gyaran hali unguwa an fara tagi na ana cewa da ni kin dawo guri na za ki lalata yan matan unguwa saboda Allah sai dai idan dama ba sarki kin ga Maryam gaskiya ne wallahi tallahi ba zai yi ba in dai haka za ki zauna ki rinka tara mun maza a kofar gida gaskiya to gari ki kuma koma gurin babai ka kake na aikin ganna a cikin gidan nan wallahi zama daram ba bi inda zan je ni idan ma baki ma baki zuba an ya miki idan kin gana bar gidan nan wallahi sai dai idan gidan Sadiq dina ko ka dauke ni kika kai ni ma'ana baby na kin gane ki zauna ki ci gaba da wanke wanke ki karki bata min lokaci saboda kada bata mm, masa lokaci ya wuce ko ba ba wallahi ko ma ba zaki gidan baban wallahi ni ba za ki je ki ta dora min hawan ni ba ba ni da hawan ba ba wannan ba kai da babu dalili wallahi ba yayyayi yarinyar da za ta dora mun hawan jini